أما بعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu. godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta a annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta juma'a goma sha ɗaya ga watan rabi'ul akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama shekara bakwai wadda ta dace da uku ga watan goma <clears throat> miladiya biyar. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko na sake dawowa wannan lokaci da muke karatu cikin littafin sharhu alkawa'id al'arba'a na fadilatu sheikh al-doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu muna bayani akan abin da sharhi da malaye akan muqaddimar malam muhammad bin abdul rahimahullah muna karanta wannan sharhi inda malam yayi mana addu'o'i masu karatu da sauraro yayi mana wasu addu'o'i guda uku manya-manya addu'a ta farko ko guda hudu addu'a ta farko ce yana fatan yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya jibinci lamuran duniya da lahira ce kuma yana fata Allah ya sanya masu albarka a duk inda muka tsinci kanmu ya sanya mu cikin waɗanda idan an ba su za su gore idan an yi musu jarabawa za su yi haƙuri idan kuma suka yi zunubi za su nemi gafaran Allah maɗaukakin sarki su tuba to mu yi magana a akan waɗancan hudu na farko na biyar ɗin shine za mu ba mu karanta sharhin ba Shi shine faɗinsa wa idza aznaba ku cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda idan suka yi zunubi idan ya yi zunubi istaghfara zai nemi gafaran Allah bala ce amma alladhi idza aznaba la yastaghfiru wa yastazid min adh fa hadha shaqiyyun wal iyad billah yace amma wanda shi in yayi zunubi la yastaghfir ba zai nemi ya neman gafaran Allah akan zunubin da ya aikata wa yastazidu min adh-dhunub kuma sai dai shi ma ya ma ƙara yawan ya ci gaba da zunuban ya ƙara su ƙaru su ƙara yawa bai neman gafaran Allah a na baya baya tuba a na baya amma kuma kuma sa'an nan kuma yana ci gaba da aikata laifin duk wanda haka ita ce ɗabi'arsa malace shaqiyyun fa hadha shaqiyyun to wannan wannan shaqiyyi ne haka ce shaqiyyi a istilahi na malaman musulunci shine dan wuta haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi fassara a harifin da yi magana a kan halittar ɗan adam ku inda ko inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح riskihi wa ajalihi wa amalihi wa shaƙiyun au أو سعيد saka a yaren musulunci in aka ce shaƙi ana nufin ɗan wuta haka ma ƙur'ani ya tuffanta su cikin suratul hud fa amma alladhina shaqu fa fi an-nari khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard shirillai waɗanda suka zama shaƙiyai to suna cikin wuta za su dawwama a gidan wutan matuƙar sama da ƙasa suna nan kamar abin da bahaushe ke cewa sai ranar da kaza ta yi haƙori za su fita kaga istilahin musulunci yadda ƙur'ani da suna ya nuna kalman shaƙi yana nufin ɗan wuta kamar yadda kishiyansa kuma sa'id yana nufin ɗan aljanna haka wancan hadithi annabi sallallahu sallasa ya nuna kuma haka wancan ayan cikin suratul ya nuna wa'amman amma su'idu ففي الجنة خالين فيها ما دامت السماوات أطاعا غير مجهود لا تي ودن ده suka zama ɗan aljanna sai Allah ya ce amman ladina su'idu wadanda suka zama ɗan aljanna to ba haushe shi kuma yace shaqi yana nufin me yawan barkwanci ko me yawan ba da dariya da rashin nuna seriousness akan abubuwa cewa ne ka san wani ko shaqi ne fa ko haka yake istilahin a a yaren bahaushe ba zai zama da laifi ba dan an yi amfani da wannan kalma amma kuma yin amfani da wata kalman daban wacce ba ta da wancan ma'anan a yaren musulunci shi ya fi saboda asali ne addini duk kalma in ya zama in ta zama tana da ma'ana abinda bahaushe ke cewa harshen damu yana tana da ma'ana mai daɗi tana da kuma ma'ana kishiyar haka to in akwai wata kalman da ba ita ba to wannan ita tafi cancanta a yi amfani da ita akan wannan kalmar da take da ma'ana guda biyu an gane ku wannan ita ta sa Allah maɗaukakin sarki ya hana sahabban annabi sallallahu alaihi sallama ce ma annabi sallallahu alaihi sallama ra'ina ya ta ƙulu ra'ina wa ƙulun gurna wasu kalmar ra'ina kalma ce da take da harshen damu tana iya ɗaukan ma'anan ban ji ba ɗan maimaita mun saboda riƙe kuma tana ɗaukan ma'anan ka ishe mu dalla na gaji da jin wannan ka ishe ni sai yan sahabbai su suna faɗa ma annabi sallallahu da ma'anan ya maimaita so da su riƙe abin da yake karantar da su su ko mushirkai da yahudawa suna faɗa da ma'anan ka mu da Allah mun irin ka dame mu ne an gane sai Allah maɗaukakin sarki sai hana sahabbai amfani da kalmar ya ce daga yau ku rinka ce masa unzurna ɗan bi mu a hankali ɗan yi mana kaɗan-kaɗan saboda mu rike sai aka bar mu shirkai wancan kalmar sai zama duk wanda daga lokacin duk wanda aka je amfani da kalmar an san ba alkhairi yake yake nufi an gane ku saka in aka samu kalma tana da ma'ana sama da ɗaya wata ma'anan muna wata ko ma'ana mai kyau to in akwai wata kalman da za a iya amfani da shi to a yi far wancan kalman wacce take da ma'ana guda biyu ɗin a yi amfani da wancan da take da ma'ana guda ɗaya mai kyau an gane ku yauwa kamar yadda kuma aka duba kuma ɓangaren mutum ya zama shi kuma ɗabi'arsa kenan kullum ba mutane dariya shi ma ba ɗabi'a ba ce mai kyau a musulunci ɗabi'a ce wuce musulmi ya kamata ya zama ya nisance ta Allah ya samu gane to kaga anan mala yace fa hada yana nufin duk wanda ya zama shi kullun zunubi yake baya tuba baya neman gafaran Allah to wannan shaqi ne mala yace wal iyad billah muna neman Allah madaukakin sarki mana tsari ce lakin al abd al mu'min kullama sadara minhu dhanbun badara bit tauba yace amma bawa wanda ya zama mai imani tun lokacin da wani zunubi ya bayyana daga gare shi to yana gaggawan tuba ne zuwa ga Allah shi bawa mai imani daga cewa abin da ke nuna mutum yana da imani yana da takawa yana da tsoron Allah shi ne duk lokacin da ya aikata wani zunubi to zai gaggauta ya nemi gafaran Allah ma'ana ba wai in aka cewa ne yana da tsoron Allah bai zunubi ba ne babu wannan mala'iku ne kawai da annaba Allah maɗaukakin sarki ya musu wannan isma ɗin amma duk wani wanda ba mala'ika ko ba annabi ba yana zunubi an gane duk tsoron ai daga cikin ma siffofin masu tsoron Allah da Allah ya lissafa ba akwai yin zunubi a ciki wanda shine ayin da mala ya kawo ɗaya daga cikin ayoyin cikin suratu Ali Imran da Allah ya fara ta tun daga wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin عضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ثلة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا wa hum ya'lamun kaga daga cikin siffan masu takawa Allah ce daga cikin siffofinsu alladina idza fa'alu fahishatan sune waɗanda idan suka aikata wani aiki na alfasha aiki na alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawukansu suka yi aikin zunubi aikin da Allah ya hana to duk wanda ya zunubi ya zalunci kansa ne ko so da ai ne ya jawo ma kansa jangon inji bawo shi to Allah ya ce daga cikin sifan masu takawa idan suka yi zunubi suka aikata wani laifi na zunubi zakarullaha sai su ambaci Allah sai su tuna Allah fastaghfaru lidunubihim sai su nemi gafaran Allah akan wannan zunubin da suka aikata an gane fastaghfaru li zunubin. sai su nemi gafaran wannan zunubin da suka aikata Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to dama wace gafarta zunubai in ba Allah ba to bambancin su da waɗanda ba masu imani ba shine abinda ayar ya cike da shi shine walam yusirru ala ma fa'alu kuma ba sa dogewa akan wannan aikin da suka aikata mana su masu taƙa ba sa tuban muzuru in ji bahaushe tuba da kaza a baki ko a ba suna suna astaghfirullah kuma suna laifin balle kuma su yi tuban mata sai an tuban tukun ayi laifi ce Allah na tuba tukun sai ayi sai ayi laifin a'a su in laifin ya samu za su nemi gafaran Allah game da wannan zunubai da suka aikata kuma sai su ba za su doge ba akan wannan aikin alhalin suna sani in ka gansu a wannan aikin to sai dai kuma ajizanci da zaniya da rashin sani wadda babu wanda ya kubuta kuma daga wannan shi an gane ku to kaga wannan ɗabi'a ta masu imani kenan haka ayar da malai sake kawo cikin sautun nisa aya ta goma sha bakwai a cikin sautun nisa'i Allah ke inna mattaubatu ala ya lillazina na su'a bi jahalatin ya tubuna min ƙaribin, fa ulaika yatubu Allah alaihim wa kana Allah aliman hakima Allah maɗaukakin sarki ce inna mattaubatu ala lallai waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake ƙarfan tubansu yake la'akari da tubansu shi ne dilladina Ya'amalu na su a bijahala su ne waɗanda suke aikata mummunan aiki da jahilci wannan jahilci ba ana nufin jahilci na rashin sani ba saura mun karanta a ba mun karanta ma jahiliya ku mun karanta kuma na wakadul islam mutum ya abu bisa jahilci ai bai da laifi asali bai sani ba ne kuma ba ba ba ne ba wanda ya bijire ma karantarwa ba ne a yana yana sauraron karatu yana tambaya akan al'amuran addini akan al'amuran da ya shafe shi amma dai wannan sai fada ciki kuma ya zama ya yi laifi a rashin sani a rashin sani ba ya claiming ya sani ba sai aikata duka mun fara da wannan bambancin ku a ba ba ya claiming ya sani ba ne sai aikata da jin cewa ya shi ya sani ba a'a kaga wannan shi bai da laifi aslan to amma Allah madaukakin sarki anan sai kira wanda ya aikata laifi da jahilci kuma yace shine in ya tuba za a karfi tuban shi malama suka ce saboda duk wanda kaga ya sa amma Allah a lokacin da yake sabon Allah sunan shi jahili ko fi kowa ilimi a garin su kowa amma sunan shi jahili so da a lokacin sai da jahilci ta ɗibe shi kafin ya iya sa'a ma Allah an fahimta ku sai da jahilci ta ɗibe shi kafin ya iya sa'a ma Allah a wannan lokaci dole sai da jahilcin girman Allah jahilcin laifin da zai hau kan shi jahilcin to in ya mutu a wannan halin yana saban Allah ba jahilcin me zai biyo baya bayan saban Allah dole waɗannan jahilin sai da suka ɗibe shi kafin ya sa'a ma Allah ce sa Allah ya kira shi da jahilci an gane ko wanda malam zai sake mana bayani yace to waɗanda suka aikata wannan laifin wan irin wannan jahilcin ya ɗibe su summa yatubuna min qarib sa'annan sai suka tuba kurkusa kurkusa anan maluma suka ce ba yana nufin ba dole wana nufin yanzu kana laifin sai ka tuba min qarib mutun ya tuba kafin lokacin kin karfan tuba yayi shine min qaribin so da babu lokacin da za a ce ah, ka riga kai lattin tuba sai dai in lokutan da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin cewa in waɗannan lokutan suka yi ba a karfan tuba kamar lokacin gargara lokacin da mutum ya zo mutuwa wadda aya cikin sautul bakara ta yi bayani sai kuma lokacin da rana yake fitowa daga daga mafaɗanta ko ma ayan sautin aya ƙur'ani ya yi bayani to in mutum bai kai wannan halin ba sai ya tuba shine ma'anar sun mai tubu na min karibin to wanda ya wannan tuban fa'ula'ika ya tubu Allahu alaihim to waɗannan su ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake ƙarfan tubansu sai Allah ce wa kana Allahu aliman hakima kuma dama Allah maɗaukakin sarki ya kasance masani ne kuma gwani ne a cikin ayyukansu duk abin da Allah yake na yi da gwanan cewa ne da hikima babu abin da Allah yake haka kawai babu manufa to shi kaga wanda yake nuna mana cewa ashe mutum ya samu kansa cikin waɗanda in suka yi laifi za su tuba su nemi gafaran Allah baiwa ce mai girma Allah ya sanya mu cikinsu bala ce wal jahalatu laisa ma'anaha adamul ilm yace jahilci da Allah ya ambata wannan ayar ba ma'ananta rashin ilimi ba li'anna al-jahila la yu'akhad so da ai shi jahili wanda bai da ilimi akan abin da ya aikata ai shi ba a kama shi kamar yadda muka yi ba. ce lakin al-jahala huna min zidd al yace amma jahilci da ake magana anan ana nufin kishiyar rashin faɗakuwa kishiyar rashin wayo kishiyar rashin mutum ya faɗaka da girman abin da zai aikata shi yana Allah kira shi jahilci ce fa kullu man afa Allah fa huwa jahilun bi ma'ana naqisul ilmi wa naqisul aqaliyya wa naqisul insaniyya yace ana nufin duk wanda kaga ya saba ma Allah to a wannan halin jahili ne saboda ya samu na ƙasa wajen faɗaƙuwa da hankaltar me zai biyo baya ya samu na ƙasa a hankalinsa ya samu na ƙasa a insaniyansa na tuna cewa shi mutum ne Allah ya halice shi kuma yana kallon shi shi sa Allah kira shi jahili dole a lokacin sai da ya manta da wannan sai da ya manta hankalinsa ya gushe da girman wanda zai sa'a masa sai da ya manta to ai zai iya mutuwa ina kan sabon sai da ya manta abubuwa da yawa shi yasa Allah ya kira shi da jahili an gane ku malaka wa qad yakunu aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra yace zai iya zama masani ne malami ne amma sai dai a wannan halin ya zama jahili ta wani bangaren min nahiyati annahu laysa indahu hilmun wala sabatun fil umur ta janibin ta bangaren da ya zama a lokacin kwakwalwarsa bata bata hararo masa bata fadakar da shi ba kuma ya kasa samun tabbatuwa akan al'amura to waɗannan su ne summa yatubuna min qaribin yace ya'ni kullama aznabu istaghfaru duk lokacin da suka yi zunubi za su nemi gafaran Allah ma hunalika ahadun ma'sumun min az Ya yace babu wani wanda zai zama shi ma'sumi ne an katange shi daga aikata zunubi babu babu ba wanda zai ce shi shi kwata-kwata Allah bai wannan alƙawarin an gane ku waɗanda Allah madaukakin sarki kadai ya katange su daga aikata zunubi su ne mala'ikunsa da annabawansa an gane ku annaba su ba sa zunubi sai dai su yi kuskure akwai banci an gane ku ƙorani ya ba mu labarin abubuwa da annabi zai iya yi kuma daga baya nemi afuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki ba a kiransa zunubi ba a kiransa zunubi duk wani wanda ba annabi yana zunubi duk wani wanda ba mala'ika ba yana aikata zunubi kuma ana rubuta masa zunubin in bai tuba ba kuma ko bayan an rubuta in ya tuba za a yafe masa babu wani laifi da mutum zai da ya karfin tuba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب Allah yana gafarta zunubai baki daya haka Allah ya haka Allah ya faɗa ce law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqaitani la tushrik bi shay bi la tushrik bi shay'a ghafartu laka aqul la ataituka bi qurabiha maghfira Allah ta inda law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma astaghfartani la'ataituka bi qurabiha maghfira ce da za ka zo min da zunubai fan taɓa sama ya cika tun daga ƙasa har sama duk gaba ɗaya zunubanka ne amma kuma sai ka nemi gafara ta Allah ke zan zo maka da gafara kwatankwacin wannan yawan wannan zunuban na an gane a kan mutum ya yadda shedan ya zamar masa da kafa ya ce a ai laifin da kai ya wuce a yafe maka wannan ruɗin shedan ne yana so ya samu fasinjoji ne kawai an gane malaiti ma hunaka ahadun ma'sumun min adh babu wani wanda ya zama an katange shi shi ba zai taba aikata zuri babu wannan mutum lakin alhamdulillah annan Allah fataha babat tauba ce godiya tabbata ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya bude kofan tuba tuba a bude take kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta yadda kofar take ba wani wanda zai zo shiga ta wannan kofan a ce ga wani ya tare masa ya tare yana jiran wani ya wuce kafin ya wuce a'a kofan wadatacciya ce kowa zo shiga zai samu wurin shiga ba wani wanda zai tare mu ne ba wani wanda zai tare mu yace fa 'ala al-'abd idza aznaba an yubadira bit-tauba ya zama wajibi ga bawa idan yayi zunubi to ya gaggauta tuba zuwa ga Allah لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء سيدي إذا بيني مغافرا الله وبيتوه با تونا علامة daga cikin alamu ta ‘yan wuta, Allah ka kiyaye mu da siffantuwa da siffa daga cikin siffofin ‘yan wuta. An gane. Ya ce, wa kan yaƙi min rahmatillahi wa ya tihi shaitan wa ya ƙulu lahu laisa laka tauba. yace kuma lokaci mutum zai iya fidda tsammani daga rahaman Allah shedan yazo ya masa ai kai laifin ka fi karfin tuba kai ne fa kai kaza kai ne fa kai kaza kai ne fa kai kaza kai ne fa kai kaza to shedan zai iya zuwa ya rudu mutum da wannan to wannan rudin shedan ne kare saurare shi ya tuba ko da haƙƙin mutane ka ci ka tuba tsakaninka da Allah ka dena ka cika sharuɗan tuba sharuɗan tuba malamin afgari ya lissafa guda uku ku sheik muhammad bin salih ibn al-usaimin rahimahullah a sharhin riyadu salihin ya bude suka kai ya nuna cewa guda uku nan aka bude su filla-filla guda biyar ne sai kuma na shida shine in ya zama akwai haƙƙin wani ɗan adam a ciki abu na farko ka yi ikhlasi ya zama don Allah za ka tuba don Allah za ka tuba don neman wani abu na duniya ba don tsoron wani abu na duniya da zai same ka na biyu ka yi nadaman abinda ka aikata a baya ka tada ka sani na uku ka yi niyyar cewa ba za ka ƙara komawa ga zunubin ba na hudu ka bar zurubin a lokacin da aka mata ka bari ba lokacin da ka gagara bari ba sakon da yana aikata zunubi amma zai bari ne saboda a yanzu ko da ma ya ce zai ma bai da zaman yi ko ba haka a'a ka bari sannan sai ka tuba kafin lokacin ƙin karfan tuba yi. ya zama akwai haƙƙin wani ɗan adam to akwai raddul mazalim mayar da haƙƙi zuwa ga wanda ka zalunce shi ka ci haƙƙinsa ba tare da yardansa ba so da haramun ne cin dukiyar mutum bai gari tsibi na sinku to sai zama ka shi ka tuba ga haƙoƙan mutane a kanka ko kai aka siyar ba zai biya haƙƙin ba ko da za a siyar da kai ba zai biya haƙƙin ba ko kuma baka ma san inda zaka ma kuma baka san inda zaka gansu ka roke su yafe baka kama ka tuba ai ci gaba da ibada ci gaba da bin Allah ci gaba da sadaka su ne irin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a filin alkiyama Allah zai maka sulhu da waɗanda ka zalunce su tunda ka tuba tsakaninka da Allah tun daga duniya shi haba ai so da girman haƙƙin dan adam ba kawai Allah zai ce wuce aljanna ba ne sai an tsayar da ku da kai da su an muku sulhu Allah zai biya su abinda ka zalunce su ba tare da an taba daga ladanka waso da ka tuba tsakaninka da Allah sun ji sun gamsu tuku sai Allah ce to dukan ku ce aljanna da Allah madaukakin sarki baya yafe haƙƙin bawa ha kawai to ko da haƙƙin mutane ne a kanka kaga zuwa nan to tunda an ce Allah baya ya ta haƙƙin bawa shikenan a'a ka tuba tsakaninka da Allah da ikon Allah zaka shiga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki zai musu sulhu a filin alkiyama Allah ya samu gani malaki hadhihi al-umur as-salata yace waɗannan al'amura guda uku da malaye addu'a akan su cewa Allah ya sanya ka cikin waɗanda in an ba su za su gode in an musu jarabawa za su yi haƙuri in suka yi zunubi za su nemi gafaran Allah idza uqiya shakar wa idza ibtuliya sabar wa idza aznaba istakfar waɗannan abubuwa guda uku hiya unwanu sa'ada sune ginshikai sune tushe na samun aljanna na samun jin daɗin duniya da lahira duk wanda ya zama yana da waɗannan ɗabi'u guda uku to da ikon Allah ana kyautata mun zaton in ya mutu aljanna za shi ya zama kai mai kana ya godiya ga Allah maɗaukakin sarki ba butulce ma Allah kana haƙuri akan duk jarabawa da Allah maɗaukakin sarki jarabce ka kuma in kai zunubi za ka nemi gafaran Allah ya ce man wuffi ƙalaha na halar sa'ada duk wanda aka datar da shi saboda dace ne na Allah Allah ka datar da mu duk wanda aka datar da shi to lalle ya riski wannan sa'ada wa man hurima minha aw min ba'dha fa innahu shaqi duk wanda aka hana shi aka haramta masa waɗannan abubuwa to lalle ya zama shaqi Allah madaukakin sarki ka kiyaye mu daga zama shaqiyai wannan sune shine muqaddiman farko da malam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yayi akan wannan littafi insha Allah ta'ala anan zamu dasa aya Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba sai mu shiga muqaddima ta biyu da malam ya gabatar abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi ajizanci ne da karancin ilimi muna roƙon Allah ya yafe mana Allah muke roƙo da ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walayt ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله